a yau sha ɗaya ga watan ramadan na hijirar biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam 433 a muna ana masallacin abu huraira da ke gudanar da tafsirin alkur'an wanda dr mansur ke gudanarsuwa to a jiya a yau ya wuce umra a jiya ga min cewa zai je umra kuma ya ga ya manta bai ban kwana da mutane ba muna fatar allah ya karbi ba da za kuma ya karbi addu'a da za shi muna gaba daya za mu diba tausir za mu karanta inda aka kwana jiya gwargwadon iya fahimtar da allah ya nuna wannan ba za mu iya yi kamar yadda suke yi ba amma dai za mu kwatanta gwargwadon hali kuma alhamdulillah ga malamai tare da mu inda aka samu wani kuskure ko wani karin bayani sai su Allah ya taimake mu gaba daya to kayan mu fara tafsir an saba da ana ba da amsoshin wasu tambayoyi da aka rubuta kuma akwai tambayoyi da yawa wanda yake ba a ba mu iya amsa su gaba ɗaya a yanzu amma insha Allah za mu amsa gwargwadon hali sannan kuma gobe mu amsa wasu har su kare insha Allah mai tambaya na yana tambaya yana cewa Allah gafarta malam wani lokaci ne ya dace da sallar shafa'i da wuturi bayan ƙare isha'i ko lokacin shiga barci to bayan eh, lokacin sallar shafa'i da wuturi ba lokaci gare shi wanda aka kayyade ba ya danganta daga himma ta mutum idan kana iya jinkirin wuturin ka haya karshen dare wannan shine yafi kuma shi suna ta tabbatar sa annabi sallallahu alaihi ta karfar da shi amma idan kana tunanin idan kila ka kwanta za ka yi kwana har asuba ta yi eh, baka farka ba ko kuma shafa'in ya wuce to yana da kyawu ka yi wuturin shafa'inka da wuturi a farkon dare kuma wannan kana iya kwantawa din ko da kana ganin kana iya kwana idan ka falka ko wuce ka falka ko da kusan su bahin ne to sai ka yi wuturi ko da raka a guda ne kamar yadda ka tabbaci a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba lokaci gare shi to sai tambayar sa ta biyu ya ce sa'an nan malam akwai buƙatar ka yi mana bayani akan ladubban addu'a don musansu to farko dai addu'a ibada ce ta Allah kuma wadda Allah biɗi abin nan al'umma su yi a wata aya Allah na cewa wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum ku kiraye ni ku roƙe ni in karɓa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati Allah ce sai dakhiluna jahannama dakhirin waɗanda ke girman kai gabanin roƙona suna kawai da kai da gabanin roƙona sun wadatu da kansu ko da wasu to zan shigar da su a cikin wutar jahannama suna waɗanda an wulaƙantacci kaskasaci kaga wannan aya ta nuna abin na addu'a ibada ce yadda ya kamata ka san yadda ake yin sallah ake yin alwala ake yin wankan janaba haka ya kamata ka san yadda ake yin addu'a yadda ake tafiya ka karanta a azal adal a karantar da kai eh, abin nan addu'a haka ya kamata wa a misalla haka ya kamata a karantar da kai addu'a to ladufan da aka faɗi na addu'a suna da yawa amma a takaice kuma muhimmai na farko mutum ya kudurta cewa Allah shi kaɗai an mai karɓar ibada ya sa wannan a cikin zuciyarsa ko da yana neman wani abu wata wasila ko wata wasila ga wani zuwa ga bidda bukata ta duniya to ya yarda cewa Allah shine mai biyan bukata ko da wannan zai samu wannan abin nan bukata ta hannunsa sannan ya zama mai bukatar nan ya zan bukatar da Allah nafsihi kada ya zama mai keta hurumin Allah ne mai yawan sabo mai yawan zanubai wannan yana tauyewa kuma yana nauyar da karɓar addu'a sannan ya zan ba wanda ke gaugawa ba ne ga addu'a ce Allah ba ni yanzu yanzu wannan ba a ce ma Allah ba ni yanzu yanzu ya dai na ce ya ta addu'a har lokacin da Allah ga dama ya karba sannan ya zan muqinun bil ijabati a cikin zuciyarsa ya yarda cewa da na roƙa Allah zai karba min wato alƙawari ne na Allah duk wanda ya roƙe shi zai karba masa ko bai mashi bukatar da yake so nan duniya ko ya yafe masa zunubansa ko kuma a mishi a bashi ladar addu'at ko kuma a aje mishi har lahira amma dai bai rasa waɗannan don haka nan ya yanki cewa Allah zai karɓi addu'arsa sannan kuma in zai yi addu'a nan shi ta tawassuli da sunayen Allah wannan shine mahihici Allah yana cewa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i Allah yana da sunaye kyawawa masu kyawu ka roƙe shi da su wato ma'ana ka yi tawassuli da sunayen Allah don neman biyan bukata kaga ubangiji to yana da kyawu kuma mai addu'a har yanzu kada shi zan wato mulhanin mai mai abin nan mai kawace magana wato magana wadda take abin nan ta cika saja'u wajen addu'a a ya roƙi Allah abin da yake so sannan ya nisanci duk abin da yake na bid'a kamar ta tawassuli na bid'a to ya nisanci wannan a wajen addu'arsa kada ya ce Allah don dukin kaf Allah don sammai don kasai Allah duk waɗannan ba a cikin abin nan Allah bai umarni da su ba manzo Allah bai umarni da su ba ya roki Allah da sunayensa haka Allah ya tabbatar to wannan abin nan kaɗan kenan game da ladubban addu'a to wannan yana cewa um, ya ake yin salatul istihara salatul istihara ita ma uh, sunna ta tabbatar da ita a cikin hadisai masu yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mariyatu salihin imam nawawi ya kawo wannan hadisi yana da kyawun wannan uh, tambaya ya samu wani malami wanda zai karanta mishi yadda ake yin sallar kuma uh, da addu'ar da za a karantawa sai ya hardace domin ya yi idan kuma ba shi da larabci sai shi da hausa wannan ba laifi insha Allah wannan kuma yana cewa don allah malam jiya ka yi magana game da cewa musulmi in dai bai yi shirka ba to dan aljanna ne to malam ko da an ce ko da bai cika sallah kuma yana kusantar muggan zunubai kamar caca maye da sauransu to aƙida ta halar sunna cewa duk wanda yake musulmi bai hita da'irar musulunci ba wato bai hita gare ta ba ta hanyar shirki ne ko ta hanyar ridda to zai shiga aljanna amma ma'anar zai shiga aljannan ba wai da ya mutu direct aljanna ya yi ba a'a akwai horo a kansa hukuncin sai na ga Allah ya cancanci a sanya shi wuta idan Allah ya so sai ya sanya shi wuta shi mai azaba sannan ya fitar da shi ya aljanna in kuma Allah ya so ya yafe masa zunubansa duka ya sa shi aljanna shine Allah ke cewa a inda Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika sai ce liman yasha ga wanda ya so ba garanti bane don ka mutu baka shirka sai aljanna sai an babbaka don haka nan ka ji tsoron babbakat ba irin gidan yarin duniya ba ake karme ka ce wata shidda a hidda kai shikenan a'a wata sa'a guda ta duniya a cikin abin nan tarjama mala abubakar gumi ya fassara wata aya ya ce abin da sa'a guda a lahira tana daidai da shekara tamanin da hudu na duniya a shekara ko an kai to lehin da kai na caci da shan giya za a sa ka aljanna amma shiga wuta a yi ma horo awa guda a hidda kai za ka shekara tamanin da hudu irin shekarun duniya sannan a hidda kai a shekara abin musiba ne to bale an ce wata guda balai an ce wata biyu balai an ce abin nan eh, eh, laihinka ya kai shekara ashirin wuta a wannan musiba ce babba amma aƙida ta ahlus suna duk wanda ya mutu a kalmar sa bai karya ta ba ta hanyar shirk ko ta hanyar ridda to zai shiga aljanna ba zai dagoma a wuta ba sabanin abin na khawarij da ke cewa wanda duk yi aikin sabo to zai shiga wuta kuma ba zai hita ba har abada mu'tazila suka ce a'a abin nan zai zama rataye shi bai duniya bai lahira tun ma'ana shi bai zan dan aljanna ba kuma bai zan dan wuta ba amma kuma zai shiga wuta kuma shi tabbata a cikinta wasu kuma na cewa a'a lehin da yayi za a kayar da ladarsa gwargwadon lehin da yayi duk waɗannan dai akawal akawal ne na bid'a wannan ita ce aqida ta ahlus sunna insha Allah ta'ala to sai tambaya kusan mu ce ta ƙarshe inda yace na rubuta tambaya hukuncin aske gemi ko kuma yi mage mai shebin da kuma yin rawani iya wajen kwana biyar kenan amma har yanzu ban ji an ansa ba ko na yi laifi ne a'a baka yi laifi ba kuma insha Allah za a su tambayar ta wannan tambaya kuma yana gani ya kamata a ce malam Jabir ya bayar da ita don ya hini gebe kuma الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadisai da suka yi magana game da tsaye gini sun zan hadisai mutawatirai wata yawan su yayi yawa da ya wuce a ce hadisi sahabiwa ne da sahabiwa da sahabiwa ne akwai su da yawa a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi cewa khamsu min al-fiqh cikin su yace wa ifatil lihiya abubuwa guda biyar suna daga cikin fiqh daga cikin su sai yace da bari gemu abin da ana ifa ne kamar gemu yana fitowa yana yawa kai ya kasance kana kana da ya yi tambaya kana askewa ko kana shedu ko kana hanami ko kana mai sun wannan style na kawai ya kasance asalin abin ba don sunna bane domin wannan style haka ne ya inganta daga Aisha ummul da Allah ya zai shi tana cewa alhamdulillah sai zayyana rijala bil liha ya gode ma Allah da ya kawata maza da gemu gemu kawai alama ne ya cewa mutum ne don shi malamai da yawa sun nasirin albani da ya zo cikin littafi ne na sifatin haji yana magana cewa cikin muharramat cikin mutane ke yi su zo wajen aski wajen aikin haji shine koyi da mata wata aski gemu kuma ba shi ne malamai da yawa sun sa aski gemu wacin kasancewa shi saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi kan shi a koyi da mata ne wanda ke shi ma koyi da mata koyi da mata an hana sannan gemu da kuke gani sunna ce ta annabawa dukkanin su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya na ummi la ta hubbi lihiyati wa la bi ra'si annabi da ah, wannan ke cewa ta ce annabi Musa haka wannan kenan akwai wani kwafa da ya ce da kira da gero har kai shi a ah, inda wata ma'aikata sai kasance ah, mai shugaban ma'aikatan kafiri ne ba musulmi ba da kirista sai ya ba shi posting letter da sai ya ce kai kana da wani ke kai kama ya gane da gero ya zai ce da musamman bin ladan ko da waye to akwai mutum jesus na ce sai nuna ya ce da wannan sai saboda ka aske gemu wannan kuskure ne ya saba musu na nabi sallallahu alaihi ta fi tafi eh, abin na rawani ko eh rawani um, suna ce wanda larabawa ke tuntun tuntun ya kasance larabawa suna yi suna yi kuma da annabi sallallahu alaihi ya so shi ma ya sa rawani amma kawai mafi inganci wannan suna ce mai suna ne kadiya annabi sallallahu ya sa tabbo da ya sa zane da mayafi duniya iske larabawa suna sawa ya sa rawani duniya iske larabawa suna sawa ya sa wasu abubuwa ya shafa kwalli duniya iske larabawa suna shafa ya ake gane bambanci tsakanin sunna wadda yake sunna musulunci da sunna hadiya shi an ce ana samun lada hadisin da suke magana cewa ya wanda yasa rawar yana samun lada da ba ta wasu inganta ba shakka sunna albani ya tafi su a cikin sisir da hadisi da ba mujalladi na daya hadisi na wanda na cikin dari na farko ne ko ta sikin zuwa dari ko dari zuwa dari da goma amma ta haka nan al'ada ce ta kwarai wanda yake musulmi suke yin ta sadaka sa sa rawar za ce yana da kyawu al'ada ce wanda yake musulmi suka gado suna yi duk da inganta hadisi ko ɗaya ba cewa da bisa sai ya yi a sa sannan akwai bambanci ibn kai a cikin zarin ma'a ya yi magana bambanci tsakanin rawani na musulmi da kuma rawani na ahlul kitab rawani na musulmi dole ya kasance na da biyu ko yana da zubaba wannan ya kasance na da abin da ake jawa baya ko yana da ya kasance na da wannan tahlil kun gane tahlil ko amma a rawani ya kasance haka ɗaya yake bayan da na baya bayan da wani tahlil ke wannan rawani na ahlul ne a da ahlul kitab suke sa wannan wallahu ta'ala alam yanzu ko shi ya mun yake to bismillah ana wuce ayi muke na mun haka ne to eh, muna da cikin suratul ma'ida kuma wadda yake mun san tun farkon ta zuwa nan wato aya eh, sura ce mai bayanin hukumce-hukumce na shari'a sun ka hada tsarki da taimama hukumcin sata hukumcin yanka duk waɗannan an karanta su a karatunmu da muka kwana jiya inda aka yi magana gulu inda Allah ya ce kul ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum kada ku yi guluwi ga a cikin addinin ku kuma malam ya bayani game da guluwi sosai wanda yake abin nan ya isa daga cikin guluwin da suka yi mun an karanta wasu a baya kamar abin nan cewa Isa dan Allah ne ko kuma inna Allah thalithu salasa waɗanda duk ai bayanin su to sannan an ka yi bayanin wani guluwin su guda shine cewa suna jibinta waɗanda aka kafin su ahlik su yahud din ga su Allah saka masa da littahi kuma sun san abin nan a Muhammad gaskiya ne shi ma an saka masa da littahi amma suna bari suna biyar kafin waɗanda suke mushrikai to wannan shi ma guluwi ne an yi bayanin su ga sauran bayani nan da za mu gani ci gaba lauka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله daga cikin guluyi na ahlul kitab ko kuma na yahuda akwai jibinta kafirai su bar waɗanda abin nan masu littafi irinsu to wannan shi ma nau'i ne na gulo don haka allah kawo a wannan aya ya ce danna wallahi za ka samu a shaddan nasu mahi tsananin mutane a dawatan ga ƙiyayya lillazi na amanu ga sun kai imani al yahudu su ne yahudawa wato za ka samu yahudawa su ne sun kai kowa tsananin ƙiyayya ga waɗanda sun kai imani wato waɗanda sun kai bi addini na abin na gaskiya wallazi na asharaku sannan da waɗanda sun kai shirki wato da yahudawa da mushrikai su ne sun kai tsananin ƙiyayya bisa ga waɗanda ke biya addini na ƙwarai wannan ɗabi'a kuwa ɗabi'a ce wadda abin nan yahudawa sun ka zama abokai ga mushrikai don su yaƙi da waɗanda mutanen kirki wato za ka same su da'iman koyo haka to Allah ya ce sannan wala ta jidanna a ƙarƙahun mawaddatin za ka samu mafi kusan towar su ga soyayya lillazi na amanu ga wanda sun imani allazi na ƙalu ina nasara su ne waɗanda ka ce mu nasara ne Allah ya ce zalika bi annahum dalilin wannan da yasa nasara sun kai zama a haffu shar bisa ga yahud bi anna minhum qissisin saboda cikin su akwai wadanda an malamai masu karatun a taura kuma su yi aiki da ita wa ruhu bana akwai masu ibada wanda ke son gaskiya suna lalaben gaskiya daga sun samu gaskiya nan za su komo gare ta wa annahum la yastakbiruna kuma su ba su da girman kai wato suna da taushin kai daga suna son gaskiya ko suna lalabenta to wannan aya ta farko idan muka diba Allah ya kasa maƙiya musulunci gida uku na farko ya ce al-yahud sannan da mashirikai waɗannan su ne sun kai tsananin ƙiyayya ga waɗanda an mumin ne na ƙwarai sannan ɓangare guda su ne nasara su ma nasara maƙiyan ne amma sun yi sauƙin sharri bisa ga waɗannan guda biyu domin waɗancan guda biyu jinsi na farko da yahuda da mashirikai su ƙiyayya su ba ta tsaya gaban son ka ba kawai a'a wato ta wuce hatta kai ga ƙulla sharrurruka iri-iri da tarkuna iri-iri da makirci iri-iri wato kuma koyaushe wannan makircin yana nan gare su tun wancan lokacin har zuwa yau koyaushe makircin su da suke kullawa don abubuwa guda biyu ne na farko dai hadamul islam in sun samu dama a roshe musulunci gaba ɗaya zan ba a jinsa ba inda ake jin kiran sallah ba inda ake ɗaurin aure irin na musulunci ba inda ake karatun ƙur'ani wannan shine manufarsu kuma shi suke so koyaushe in ba samu wannan ba tamzikil musulmi ko kuma tamziki jama'atul musulmin su kece sandan musulmi su zan sanya ɗai ɗai ɗai kowane mutum musulmi abin nan hanyar sa daban waɗannan tubalin guda biyu to za ka same su kowane lokaci yahudu da bushirikai su ne a manufarsu kuma su suke ƙoƙarin koyo su tabbasa a cikin jama'an musulmi sannan akwai tarkon su guda shi zan koyo shi duk inda suke to su ne shugabanni in ba su za a saurara ba to shikenan ba zama lahiya sai dai a watsi wannan kuma tarkunan nasu suna da hanyoyi ta watsa su ba wai hanya guda ba ce suna da wasa'ilin shatta wato abin nan uh, uh, hanyoyi masu yawa wani a biyo musu ta hanyar ibada a ɓadda su wani ta hanyar siyasa batar da su wani ta hanyar gama su faɗa wasu ta ba su kuɗi ta wani duk wannan hanyoyi ne na don a raba kan musulmi su zan ɗaiɗaiɗai kuma su yi ta faɗa da junansu don haka makircin waɗannan mutane makirci ne wanda mai girma makirci ne wanda yake babba makirci ne wanda ya kamata duk wanda an musulmin kwarai ya taka tsantsan da shi wannan kuma taka tsantsan ba ka iya yin sa sai ka yi karatu ka san abin da an musuluncin sosai na gaskiya ka san abin da a hanyar annabi sallallahu alaihi ta gaskiya ka san hanyar sahabbai ta gaskiya to sannan za ka iya bambanta abin da yake bata da abin da yake ba abin nan na gaskiya amma matukar ka zauna kawai kai dan amshin shata ne ka turu ne kana wurin in ka saba mai ko abin nan eh, ya canza salo ka kara gaba inda wani to za ka zan cikin wannan tarkon ya same ka ko yaushe ko kuma hezan ra'ayi kake biya kawai in kana so mutum shi kenan ka bi shi in baka son ba za ka saurare shi ba waɗannan duk tarkuna ne na Yahud. to tarihi ya tabbata muna cewa wuce iyaka ta yahudawa da wuce iyaka ta mushrikai wato ba ta tsaya ga raba kan al'ummar musulmi gaba ɗaya ko kuma wato eh, roshe gina musulunci a'a wato ta'addancin su yana wucewa har zuwa ga Allah mun karanta ta wuce nan eh, abin nan an ce wa qalatul yahud yadullahi maghlulatun yahuda sun ce hannun allah abin nan tankwararre ne bai alheri marwaci ne ko kuma ce abin nan inna allaha faqirun wa nahnu aganiya allah talaka ne domin allah ya ce wa aqradullah qardan hasana ko ba allah ramce ramce wanda ke mai kyawa ce ashe ma bai ga talaka ne wato har yana bukatar mu bashi ramce to idan waɗannan izgili wanda ke mai yawa ne sannan mun karanta ga wannan aya da ayoyin surar sun gabace ta Baƙara da ali imran mun ga irin ta'addancin da suke yi ga annabi musa alaihi salam kuma da wannan ta'addanci ne suka shiga a cikin addinin isa suka yi masa ta'addanci suka ce isa ɗan zina ne domin an haife shi ba uba sannan suka ɓata linjilar da ya bari karkashin abin nan wani ba yahudi bulus suka ɓata wannan hanya tashi sannan mun karanta a cikin suratu yusuf cewa wannan ƙiyayyar da sun ka fara yi da ɗan uwansu yusuf a suka sanya shi a cikin rijiya suka tsammanin sun kashe shi so waɗannan ire-iren waɗannan abubuwa ga yahudawa masu yawa ne kuma tarihi ya tabbatar da su ƙur'ani ya tabbatar da su don haka koyaushe sai mu yi ƙoƙari mu yi taka tsantsan kada mu faɗa ga irin wannan tarko na yahudawa to allah ya ta kama su da irin waɗannan ta'addancin ya musu hukunci ana karkashe su kamar da aka turo musu bukutu nasar ya kashe masu yawa daga cikinsu kuma Allah ya mai musu da ƙarhin bayan sun yi wannan ta'addancin maimakon su gode sai zan a'a sai su haƙara ma kan garewa duk annabin da aka koma aikowa sai su kashe maimakon su karyata shi ko su abin nan su sauraren sa sai su kashe ayoyi na alkur'ani sun tabbatar mana wannan kamar inda Allah ke cewa wala qad mi saka bani isra'il ko ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Allah ce mun rike alƙawali ga bani Isra'il kuma alƙawalin cewa za su yi imani da abin da muka saukas ko yaushe muka aiko musu manzo ya zo a cikin su manzo suka zo wani manzo sai su kashe wani manzo kuma sai su ah, abin nan ah, ah, wanda ke ya zo da abin da su baya su to sai su kashe wato ba za su bar shi ba sai ya tabbatar musu abin da rayukan suke so to wannan al'ada ce ta yahudawa ko yaushe kuma ya tabbata a cikin abin nan tarihi cewa annaba da yawa sun fada ga wannan tarko na yahud na kisa kamar yahaya eh, da zakariya duk sun kashe su da sauran masu annabawa kamar yadda su sha'aya da armiya wasu a kashe ta hanyar jiwa wasu a kashe cikin abin na asa zartu a kace su haka aka ta yi musu kuma har a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan makicin nasu yana nan musu abin da ya faru ga abin nan yahudawan banu kainuka makicin da sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin su sa'ad ibn hanif nu'man ibn abi auf rifa'at ibn zaid ibn tabut da sauransu duka wato daga cikin waɗannan makircin sukan ce mu je sukan yi abin na sanya wasu daga cikinsu su je su shiga cikin musulunci amma nifaƙan ce ku je ku shiga gwada ma duniya cewa kun shiga amma da munafuci domin ku samu hanyar cusa ɓanna a cikin addinin domin in kana waje baka ciki baka samu hanyar sanyawar ɓanna a cikin wannan wani lokaci kuma su ce ku je ku shiga da sahe illa la'asar ta yi ko magariba ta ku sai kun hita kun gane ba komi cikin wannan addini sai shirme sai zagin bayan Allah sai zagin wane ne ana zagin Musa ana zagin wa sai ku hita saboda kuka hita za ku jawo waye su bi ku wato za ku jawo mushrikai da ke ba su da littahi za su bi ku to ɗin waɗannan makirce makirce na Yahudawa suna yawa gare su kuma sun yi tayyansu a cikin addini musulunci kuma wannan makirce shine sun sanadin kisa ga khalifa na uku usman ibn affan radiyallahu anhu suka tayar da fitina a cikin madina aka yi tawaye aka gewaye gidan usman aka kashe shi kuma wannan shine sanadin kashewa umar ibn al-khattab wannan shine sanadi na kashe ali ibn abi talib kaga makirci ne yahudawa wato babban abu ne amma koyaushe sukan samu magoya bayan su daga cikin mushrikai su ma su goya musu baya a je ga kashe waɗanda duk abin nan suka saba ma eh, abin nan eh, eh, ra'ayinsu to wannan aya da muka karanta ta nuna muna makircin waɗannan mutane guda biyu na farko yahud da mushrikai ta gwada mana cewa su ne sun kai tsananin kiyayya gare mu mu ahlus sunna wato yahudawa sun yi gare mu da kowa kuma wannan baya baka mamaki sai idan kana karatu ko kana sauraron abubuwan da ke faruwa a duniya yanzu kaga da gangan kisan da ake wa musulmi a Siriya da gangan an ka bar shi ana yi wannan bisa ga shawarar rasha ta ce ma Amerika ki tunanin waɗannan da ke faɗa da gwamnatin syria dukkan su ahalus sunna ne sannan kuma ba wanda adda haɗari gare mu kamar ahalus sunna duk inda aka yi jihadi duniya aka tsaye da daula to ahalus sunna suka yi su ne afghanistan su ne pakistan su ne ga sunan somalia ga sunan sun cira mali don haka na amma waɗannan da ke da gwamnatin in aka taimake su su ne 'yan shi'a domin ɗan shi'a ne shi mai gwamnatin to su ba su faɗa da kowa abokan faɗansu duka ko yaushe musulmi ne yan uwansu domin an shi a shi ganin yake ya kashe wanda ahalu sunna ya ya kashe wanda aka hari tsinsa to wannan wannan tarkon shine ko abin da yake tafiya ko yaushe mu ma nan ba za haka wannan ya samu gare mu kuma a wannan ma kamata in wata magana da abin da ya faru a jiya ko kuma a kwanakin da ke faruwa ya daɗe waɗannan abubuwa suna faruwa ana ko da kai da gare su dukkan mana ɗaiɗaikunmu ba wanda ba a tsoratarsuwa ga kisa ko ga ƙone gidansa ko ga abin nan ta'addanci yana karatu a kore shi ko aika mai takarda dukkan wannan aika mana takardun da suna nan ga hannun mu aji amma sai mu kyale su ba za mu haɗa mutane ba kada tayar da fitina mai da'awa ta ahlus sunna ba mu tayar da fitina kuma ba mu son kowa ya zub da jinin ko da sauro in ba dole ba amma abubuwan da ke faruwa idan ba hankali aka yi ba to za su kaga titinat ko a jiya ma wannan ya faru wasu 'yan bida'a sun raba takardu wanda akwai takardar wannan ma za a ganta cewa za su yi zanga-zanga a jiya kuma idan suka yi za su je gidan malam mansur su kashe shi su kode gidansa wannan ba shi ne na farko ba an yi ta yin wannan ba ku sani ba an yi sau ɗaya an yi sau biyu ana kawo da kai da gare su malam idris ganin shi ma an yi ta mai an kore shi da inda ke nima gane an yi mai malam zai bar abbas da an yi ma ko akwai ko da saura wannan an yi ta yi sau muna kira ga waɗannan mutane cewa mu dai da'awanmu da'awa ce ta nasiha da'awa ce ta mukama hannu wanda muke ganin bai bisa ga hanya mu shi akan hanya amma in yana ganin wanda muke ganin akan hanya shi to ya kawo hujjarsa a ce ne ga abin da yasa nake yin kaza ba shi kenan ba to mu iyakan mu kenan duk matsayin mu abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce abin da sahabbai suka fassara Qur'ani da sunnan manzon Allah ta ce hanyar amma duk abinda ya saba mata ko zo da shi to ba mu yarda da shi ba kuma ba hanyar ba sannan kuma har abada ba za mu barin cewa abu kaza bid'a bane abu kaza ba addini bane abu kaza kahirci ne abu kaza shirki ne ba za mu bar wannan ba har abada ya an kashe malam mansur malam jabir yana ya an kashe malam jabir malam jabir ya tsufa za a samu wanda aka malam jabir mu kun kashe mu kun kashe banza don mun tsufa Allah mutuwa muke jira don haka nan don Allah a zauna lahiya ko a halin sunna duk inda kuke da ma waɗanda annan da waɗanda ke saurare mu da masu ganin mu ga talabishin don Allah su yi hakuri ko da mutum ya zo ma da zagi ko da suka to ka zan cikin ibadun rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama jahilai ne ba ku sani ba ba ku sani ba ne sannan ba su yadda ba ku sani ba wasu su kuma sun sani amma girma suke so to ba a samun girma da cidda fitina sannan kuma su tuna cewa dukkan mu wanda annan ba wanda a shi muna da yan uwa muna da almajirai masu biyan mu muna da makwabta masoya ba wanda za zo gida nika ce za ka kone a kyale ka ba wani zaka ce zaka tare ka kashe kawai a kyale ka wannan makircin an yi tayansa da yawa ba mu ya faɗin wasu abubuwa da ake faɗi amma mu mun sani kuma Allah san mun sani kuma lokaci da yawa mun sani mun san da ake raba mutane kuɗi a ce a je a kashe wani mun san wannan amma duk muka yi ba mu haɗa muku don gudun da hitinat to idan ana samun wata rana mutane na yan hankuri to za a kai ga waɗanda ba su da hankuri in malam jabir na da hankuri idris yana daurewa na san akwai wanda ba su daurewa na salab yayi ya zo na san bai iya daurewa shi irinsa to idan aka mata irin waɗannan to sai ɓanna ta yawa kayan abin na an kala an yi ɓannan masu yawa don haka nan mu dai muna tabbata ma al'umma jama'an musulmi cewa har abada ba za mu yi abin da zai tada hitina ba in dai mu za mu yi to wala ba za mu yi wannan ba kuma ba za mu goyi bayan duk wanda tada hitina ba ba za mu rubuta da kowa cewa a hito a yi zanga-zanga ba ba za mu yi wannan ba har abada da awa qur'ani da sunna ta wuce a hito a yi zanga-zanga da hujja muke yi in kana da inda Allah ya ce manzo Allah ya ce kawo muna duk abin da muka ce abu kaza bata ne kawo mana inda Allah ya ce a yi da manzo Allah sai mu karanta mutane mu ce mun yi kuskure abin da muka ɗauka bid'a ba bid'a bane ga inda yake sunna don haka nan mun dawo ka fatawa mu kai ma haka ya kamata ka yi in kana bisa ga shirki ko kafircin da kake bisa gare shi a karanta ma ga inda yake shirki kace eh gaskiya ne nema na bari da yau wannan shine musulunci ke so amma ba ka tara <laughs> ka ce aje a kone gidan wani ko a buge wani ko a doki wani wannan kuskure ne wato abin da ya ƙara fitanar da su duk bai wannan littafi na nuru albabu to ba haka ake yin raddi ba abinda ake abinda an raddi duk wanda an almajiri ko malami ya abinda an raddi idan mutum ya rubuta littafi ya yi kurakure ko ya banna ɗauko alƙalamin ka kai ma ka rubuta ka bi shi shedara shedara ka gwada mai jahilci ne ka gwada mai bai iya ba ka gwada mai ya kuskure wannan shine ilimi kuma wannan ba nahi bane magabata da wannan ya gabata da yawa wannan ya gabata da yawa magabata wani na magana wani tashi mai rage ce wannan ba haka kuma ya rubuta littafi amma bai damu ba domin ya san abin da a musulunci nasiha duk inda gaskiya take sai ka bi in garin take in bi ka bi ni in garin take ni ma in bi ka wannan ko ga malaman jihadi wannan ya faru ba su an samu sabani tsakanin malam abdullahi da wansa shehu usman da sarki musulmi muhammadu bello ko ba samu ba akan matsaloli masu yawa kuma a rubuce suke an san da su wannan ya kasan tashi sun ya fada tsakaninsu da juna ashe ka ga wanda ke cewa a tashi a ya fada manufarsa ba addini ba yana takaicin wane in huce na rubuta littafi malam jabir ya ce ban iya ba ya soke don haka ni ba sai in tashi maimakon in rubuta in ce ga inda kuskuren kai in ce a buge shi a kashe nan gobe kada ya rubuta to da Allah wannan ba da'awa ce ta ahlus sunna ba ina fatar daga wannan takarda kada wata kuma faruwa kuma yana da kyau duk abin da mutum zai faɗi ya faɗi abin da mutum ya faɗa yana daga cikin da sisa ta ta yahudawa faɗin abin da mutum bai faɗi ba a ce ka zage manzon Allah ka zage sahabban manzon Allah ka zage dan hodiyo ka zage shehun ne ka zage suwa in aka tambayi wanda ya wannan magana shin menene zagen waliyai bai ya faɗi me azagen wali ka ce annabi ɗaya ake tsayawa ga rai sai sahabbai na shi azagen wali don ka ce tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan baka son waliyai su waliyan da sun kai ɗauka ma ɗaukaka ta hanyar wa sun ka ɗaukaka ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba gudansu wanda ya ce ku zo ku bini ba wani waliyi na kwarai wanda ya ce ku zo ku bini ni ga ɗariƙa ta babu shi kowa na cewa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ihya sunna na dan hodi a karanta a gani sauƙul umma yana na dan hodi a karanta a gani goni ya da ɗalibi ɗariƙil haq na abdul qadir jilani a karanta a gani dan mi ba a karanta mutane ɗan littafai sai a bai ga ƙarairayi muna fatar Allah ya ba mu lafiya kuma ba mu zaman lafiya kuma Allah ya taimaki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki mu ha taimakon sunnan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai son ya tadda fitina Allah ya tsayar da ita a kansa Allah ya taimaki musulunci ya taimaki musulmi Allah ya kaskastar da kahirci da bid'a Allah ya rosa kahirci ya rosa bid'a Allah ya kaskastar da kahirci ya kaskastar da bid'a Allah ya taimaki sunna ya taimaki ahlus sunna duk wanda ke son sunnan manzon Allah Allah ya taimake shi Allah ya rinjayar da sunnan manzon Allah a cikin zukatanmu a cikin gidajenmu a cikin masallatayyanmu a cikin garuruwanmu a cikin ƙasanmu Allah ya rosa bid'a a cikin shiyoyinmu a cikin garuruwanmu a cikin ƙasanmu Allah ya ba bid'a kwanciyar hankali har abada karatu eh? eh to za su waɗannan mutane idan sun kaji ma unzila ila rasul su waɗannan abin nan eh, yahuda eh, nasara da an kace sun yi kusa gare mu bisa ga yahudawa ko an ce sun yi kusan sharrin su ya zama takaitacce bisa ga sharrin bisa ga sharrin yahud wato zuwa gare mu malamai na cewa dalili saboda su yahudawa mutane ne masu kwaɗai da son duniya don haka duk wanda an ka sanya makwaɗai da son duniya to zai zan irin wannan hanya zai bi amma wanda an ka sanya masa kawo da kai da duniya bai damu da duniya ba sai abin da ya zo abin da Allah kaddara masa ya yarda da shi sannan ba son shugabanci to da wuya ka same shi mai hasada da wuya ka same shi mai son tadda fitina don haka za ka ga nasara ba son tadda fitina kamar wanda yahuda ke son tadda fitina da mushrikai yan uwan yahudawa to su waɗannan aka ce wa'iza eh, sami'u idan sun kai ji ma unzil ilar rasul abinda an ka saukas ga manzon Allah tara a sai kaga idanunsu tafi da min dam suna tarara da hawaye min ma arafu saboda abinda sun ka sani min al-haqqi na gaskiya wato haka ya kamata duk wanda an mutumin kirki shi zamo duk inda ya ji gaskiya to ya karbe ta ya saurare ta al-haqqu maqbulun walau min jahilin ko da jahili ka ko da kafiri ya faɗi gaskiya sai ka yarda cewa eh wannan gaskiya ce ni ne kuskure wannan shine musulunci amma baka cewa da'yan man duk abin da ka faɗi shi asawa wannan kuskure ne ko kuma ba wanda ya san gaskiya sai ni kadai ba inda gaskiya take sai hanya ta wannan kuskure ne ya kuluna suna cewa rabbana ya ubangiji amanna mun yi imani wato mun yi imani bisa ga abin da ka sama manzon ka sallallahu alaihi wasallam fakatumna ma ashahidin ka rubuta mu a cikin masu shaidu wanda sun ka shaidi cewa manzon nan da ka aiko muhammad gaskiya ne kuma abin da ka saukar gare shi gaskiya ne wa malana a karanta to wa malana la nu'minu billahi wa ce ya faɗi waɗannan nasara ba sauƙin hali ko kuma ba nasara ba duk mutanen kirki da abin da abin gansu wa malana don mi ya same mu don mi ya zalla nu min billahi ba mu imani da Allah don mi za a ce sai mun bar tauhidin mun damu abin da Allah bai ce ba eh, ba wannan shi ake son mu bari ba ka bar tauhidi wanda an gaskiya ka dawo ga tauhidin shirka yan musiba ta same ka ya malaya a karata ya ko yan mota ta faɗi hoton wani rataye to wannan har abada shirki ne duk wanda ya rataye hoton wani yana gani yan hoton na ga jiki na yi wani abu samu ne mushrik a suna ne malana mi same mu la nu'minu ba mu imani billahi da Allah wa ma ana min al da abin da zo mana daga gaskiya Allah ya ce manzo Allah ce ce gaskiya amma duk abin da ba su wannan ba gaskiya bane sai in ya dace da su ga kowa an ka jingina maganar nan kada ka tunanin wani kakkai tunanin wani kace da shehi wani ko da wali wani a'a ko wani faɗi magana sai ta dace da ta Allah ta manzo ta zama gaskiya in ta saba ba gaskiya bace ka bar mai abissa wannan ita ce hanya ta ahlus sunna kuma akan ta muke kuma in Allah su muna fata akan ta zama mutu wa nadama kuma muna buri muna fata an yudkhilana rabbana al rabbana ubangijin mu ya sanya mu ma alqawmi salihin cikin mutane na kwarai kaga duk wanda an mutumin kirki kullum hata shi kai Allah ya sanya shi a cikin mutanen kirki ba sha za shi yake ni na kirki nake ba duk abin da nake faɗi shi a daidai duk wanda ba noba ba gaskiya bane a kashe wannan ba kunna kuskure mu dibi annabi yusuf alaihi salam annabin Allah ne amma me karshen sa rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min tawil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yusuf alaihi salam to balle kai kalabe ka ce haka na da aljanna wanda ya bi ka sa shi wanda wanda baka so ka hana mai ba wanda a daɗan makullin aljanna ga hannunai yana ga Allah yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kabbi manzon Allah shine makullin aljanna sai aljanna akwai wanda ake shawara da makullin aljanna wannan ba ku san shi bane suna da yawa masu makullayan aljanna an ba su sun shiga masu cikinsu akwai ibrahim a matabuli yana da makullayan aljanna kuma yana da karamomi masu yawa kun san karamomi ne bari na faɗa muku guda cak cikin karama ta da ɗaya bai kanji na ba amma yana da makullayan aljanna ta waɗannan tatsuniyoyin su ake sun sai ka bi dole yana yiwa sannan wannan da'awat ta tatsuniya tana cikin zukatansu akwai ta har akwai wani kasar wanda kila kun saurare shi wanda ya ce ya yi zuhuri yanzu shi ya zuhuri ta ku samu wannan kasar ku saurara ku shi wanda bai ji ba a sa mai ya saurara hijiya ka ji wannan da'awar tana nan tasu har yanzu akwai wanda adda aljanna akwai wanda zai ce ga abu ka karanta na lamunce ma aljanna alƙiyama idan aka zo ka shiga ka ci kwalata to adda kwala aljanna fa la abin nan duk waɗannan tatsuniyoyi ne kuma su ba mu barin faɗin irin waɗannan cewa ba addini ba ne wa naɗa muna fata muna roƙo an yi dukkan na ubangijin mu ya sanya mu alƙawar salihin cikin mutane waɗanda salihai mu ba mu tsakaka mu muka ce mu ne na ƙwarai ba a'a muna fatar allah ya sanya mu a cikin waɗanda salihai kuma ku yi fatan Allah ya sanya ku a cikin salihai hmm, ba mu cewa duk wanda ba mu ba ce ne ba mu cewa haka nan ya ce wannan dai kuskure ne ga inda sawaba take Allah ya ce waɗanda sun kai wannan fa eh, asabahumullahu sai Allah ya ba su lada ya saka ka musu bi ma kalu bisa ga abin da sun kace me saka sakamakon da an kai musu jannatin wata irin aljanna wata irin fadama ta jarimin ta anhar wadda koramu na gudana karkashin ta khalidina fiha suna waɗanda an haƙaddarta ma zama a cikin aljannan nan ba su hita ba mutuwa ba tsufa zalika jazaa'ul muhsinina wannan shine sakamakon waɗanda an masu ihsani duk wanda ya ihsani shine an ta abu dallahi ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ihsani haka manzo Allah fassara menene ihsani zaka shiga aljanna ce ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa idan ba ka ganin sa shi yana ganin ka wannan shine ihsani to uh, za a ba su aljanna idan suka yi ihsani a shekara ba da aljanna nan gawa take ga hannun Allah take gawa za a bashe ta wanda ya bauta ma Allah da ihsani in ka bauta ma Allah da ihsani za ka samu aljanna bauta ma Allah da ihsani kuma bai yiwa sai ka bi annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda za ka kadaita Allah ga bauta haka za ka kadaita manzon Allah karɓar ibada wanda ka san baka bauta ma wani Allah kayi alƙawari baka bauta ma wani Allah to sai ka alƙawalin baka amsar hanyar ibada ga kowa sai ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ko zo da shi baka baka sanin sa sai ka ta hanyar sahabbansa sahabbansa kuwa sananni ne kidayayi ne an san su wani bai dowa da bashi ni ai ma sahabin manzon Allah nake sannan annabi bai dawo a duniya bayan ya rasu ya zo da wani abu sabo shi ba wani duk wanda ya ce haka ya balle ga addinin musulunci bai dawo a duniya in ya rasu don haka nan gaskiya tana nan cikin qur'ani tana nan cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nan cikin hanyar sahabban manzon Allah waɗannan su ne gaskiya kuma su manzon Allah a zamu akanta don haka nan wanda ya bi ya tsira wanda bai bi ba ya bi hanyar da ɓata kuma sai wata da ta kai da shi Allah ya tsare mu ya shirya da mu ci gaba wallazina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم to waɗanda sun haka ahirata su kan sun haƙi biya hanyar nan ta kwarai ga sakamakon su. Allah ya ce wallazi na kafaru lalle waɗanda sun haka firta wa kazzabu sun haƙareta bi ayatina da ayoyinmu duk abinda mun ka sauka sun ka ce ƙarya ne ba gaskiya ba ne allah ce ula'ika haɓar jahim waɗannan su ne mutanen wuta wannan aya ita ma ne ce ta gane wanda ashabun nar ne duk wanda ya karyata abinda allah ya ce ko manzon allah ya ce to wannan shi ne ka shine shi ne dan wuta amma don ka karyata abinda wani ya ce ishtihadin wani ko tunanin wani ko ra'ayin wani ko ka kibiyar ra'ayin wani wannan kana nan musulminka mun gane wannan kahirci yana tahowa ko bata na tahowa ka kare ta abinda Allah ya ce ko abinda da manzo Allah ya ce don haka na abinda Allah ya ce abinda da manzo Allah ya ce ko shi guda ne ba daban-daban suke ba don haka wata aya Allah game sure guda Allahu wa rasuluhu haqqu an yarduhu Allah da manzon Allah shi yake cimta ku yarda da shi in kanu mai ku zan mu'mini aka ce an yarduhu ba a ce an yarduhu ma ba don a nuna duk guda ne ko yaushe magana Allah ita ce a maganar manzon Allah maganar manzon Allah maganar Allah ce wa ma ta ku anil hawa in huwa illa wahayun yuha ba shi magana da son rai duk abin da ya faɗa wahayi ne kashe kashen wahayi mun san shi a cikin Bukhari akwai wannan hadisi amma ban da shi ba wanda ba wanda za a ce maganar sa wahayi ce da kai yana tunani yana kuskure yana ɗemuwa yana faɗi shi sawaba yana faɗi shi kure yana ma shi na ma son rai ba wanda an ka tsare daga waɗannan abubuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan to Allah ya taimake mu to ka ashabul jahim waɗanda suka ta abinda Allah ya ce ko manzo Allah ya ce to su ne ashabul jahim su ne mutanen wuta duk wanda ya saba ma Allah manzo Allah to hanyar wuta ya kama manzo Allah ya ce ya yi mana zane ga hadisi wanda yake mashahurin hadis dan hudu ya kawo a cikin ihya sunna kuma ya mai sharhi sharhi mai kyawu a karanta a gani ya yi layi guda sannan ya yi layuka gehensu ya ce wannan layi na tsaka wa haza siraɗi mustaƙin wannan ita ce hanya ta wadda daidai ta ku bita sai aljanna gehensa akwai layuka ya ce wa haza hisobul wannan su ne ‘yan hanyoyi dan hodiyo ko kuma kwatar waya an ka ce kowace hanya nan akwai shaidan tsaye waɗannan subul kowace hanya akwai shaidan nan tsaye na da mutane don haka in yi zo ce bi hanya ta ta mai kyawu wannan ce a ah, wannan ita an mai kyau wannan ita an mai kyau kaga an keshe al'ummar musulmi jama'a musulmi yanzu wanda ya ce don Allah a tsaya ga manzon Allah kadai sallallahu alaihi wasallam da wanda ya ce a'a hanya 333 kuma kowace kabe daidai kake sannan kuma kowace hanya ga ta saba ma wata kuma hada ta kai da wata shin don Allah wabbadi a zan jiki guda wanda ya ce a tsaga manzon Allah ko wanda ya ce a bi hanyoyi kusan uku da wani abu don haka kowa na da iko zo tashi hanya malam idris zai zo tashi hanya a ce gaskiya ce kuma da sharuɗa ne da ƙa'idodi ne fa malam jabir zo da tashi da sharuɗa da ƙa'idodi malam ahmad da tashi malam musa da tashi a ce kuma duk abin guda ne yana yiwa tashi yiwa don haka hanyar manzon allah hanya ce guda in an kabi ta sai aljanna in an kauce mata kuma sai wuta ci gaba ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي to daga cikin abubuwan da yahudawa ke aikatawa ko kuma mushrikai ke aikatawa da yake duk tare suke ga yanan Allah ce ya ayi sai an kwaci musulmi abin nan mu'minan kwarai kar su bi wannan hanya Allah ce ya ayyuhal na amanu ya ko inda kun kai imani la tuharrimu ta kada ku haramta dada dan ma ahallallahu lakum abinda Allah ya halatta muku wato al'ada yahudawa ko mushrikai haramta makanunsu abinda Allah bai haramta musu ko su halatta makansu abinda Allah bai halatta musu ba mun karanta ba a cikin wannan sura cewa mushrikai sun keɓance wasu dabbobi a ce ba a cin wannan dabba ko ba a cin wannan abu ko wannan ta gumki ce irin wannan kasar ita ma da dore ana yi a ce ba a cin kaza mai abin nan eh, mi sunanta irin mara gashin nan ko a ce wannan kaza ta abin nan eh, doguwa ce ko ta wane ne irin waɗannan abubuwa to kada ku bi su wato kada ku haramta ma kanku ɗaya ba ta daɗa ɗan ma a halallahu lakum abinda Allah ya halatta muku wala ta'tadu kuma kada ku wuce iyaka ga abinda Allah bai ce ku ba ku ce ya ce kada ku ce abinda manzon Allah bai ce ba ku ce ya ce inna Allah la al-mutadina ku sani Allah baya son masu wuce iyaka duk wanda ya wuce iyaka Allah baya son sa don haka kada ku wuce iyaka la tuqaddimu bayna lillahi wa rasuli kada ku shige gaban Allah da manzon Allah ya kuma mu'min nan kada ku shige gaban Allah menene shige gaban Allah menene shige gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kayi abinda Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba ka wuce gaban Allah da manzo Allah wannan shine bid'a wannan shine bid'a akwai wani wanda sai yana yana yana wa'azi yace ai abin nan ba a gane hadisin da manzo Allah ce kullu bid'atin dalalatun ba wa kullu dalalatin fi nar yace ba su gane ba ne rashin fahimta ce domin abin da manzo Allah ke nuhi kullu kullu bid'atin fi nar bid'a ita a cikin wuta ba wadan bid'a ba wannan fasara wai ita bid'a a za a sanya wa wuta ba kai ɗin bid'a ba kai ba a saka wuta to ina za a saka shi yasa hankali ganin kowa suna musun bid'a domin in matuƙa sun kai da akwai bid'a to duk ibadar da ka sani wadda ba ta Allah ba to ta roshe to ba son ta roshe kamar abin gani ga yan shi'a masu masu yana abin na auren mutu'a ka ce wanda ya riga akwai mutu'a ce hada ma abin da azina zina ka ba mace abin nan kuɗi ko yanzu ku shiga ɗaki ba shine zina ba to mutu ma kana ya ba su ka shiga ɗaki ta wuce to me an zina kenan haka kenan ba zina in abin nan da mutu adu guda ne to ita ma haka bid'a take matukar sun kai da tsaya ga Allah ɗai ga manzon Allah ɗai to duk wata ibada ta bid'a babu ta taro shi duk wani girma da ake azama wani babu sharo shi sai girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa Allah ya taimake mu da su shiryar da mu gaba ɗaya ko kulu mai eh an karanta to wa kulu ku ci Allah ya ce ku ci memma ko daga abin da Allah ya halatta muku halalan ɗayyaban halal wanda ke mai daɗi wato halal mai daɗi shine duk abin da Allah ya halatta muku to ku ci halal ne mai daɗi ko kuma abin da an ka nassanta muku cewa wannan haramun ne saura ba a nassanta muku ba an ka yi shu to shi ma halal ne ku ci sai idan nassi ya zo ga toge su alkur'ani ya faɗa mana abubuwan da ba a ci hurrimat alaikum hurrimat eh, eh, eh, mai wa khinzir wa ma li llahi an halatta muku matacce da jini da alkhinzir da duk abin da an ka yanke aka kiraye sunan wani ba Allah ba to ba a ci waɗanda su ya zo da su amma sunna annabi sallallahu alaihi ta riskar da yawa daga wasu abubuwa kamar abin nan kullum zinabin abin nan masu misunan su zaga masu farauta da zaga kuma a ce kura eh, abin nan zaki wane ne da tsuntsaye masu eh, abin nan misunan shi kafa masu kafa to su ma don an haramtar da su to da yare su duka waɗannan suke shiga ƙarƙashin wannan aya to amma abin da nasi bai zo ga zaman su haramun bane to halal ne ku ci abin ku sai idan shari'a ta haramta mu sai idan kila ɗabi'a ko yanayin jikinka bai son abin to wannan ba laifi ka bar shi amma ba don yana haram ba domin jikinka bai karɓar sa kamar al'adar na ƙasar na a ce wannan bai can akuya domin idan ya ci da samun rashin lahiya kaga ko da ya barta ya barta ba don tana haram ba domin jikinsa bai ba ya karɓar sa to wannan bai zan cikin wannan ayar ba amma dai ka haramta ma kanka abinda Allah bai haramta ma ba to wannan kuskure ne wata ƙullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ga dukkan al'amuranku Allah allazi antum bihi mu'minu wanda kun zan kuna imani da shi ko kuma kun ji tsoron Allah idan da shi kuka yi imani wato idan kun zan ku mu'min nai to ku nisa babban ku ji tsoron Allah ku nisanci duk abin da Allah ya haramta muku ku zo ga abin da Allah ya halatta muku to ina ga lokaci ya bu to to karanta aya guda minti hudu karanta لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم كسوتهم أو تحليل رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون to wannan aya ta abin na sura ta koma ga abin take nunawa karantar da hukumce-hukumce na shari'a wannan za mu ga hukumcin aimanul lagawi kuma hukumci ne da ke na dan hadi kuma yana bukatar a yi shi gaba-gaba za ka ina ganin wannan aya kamata mu kwana a kanta in ya so gobe sai mu yi bayanin hukumce hukumcin rantsuwa ta saki menene rantsuwar saki musamman anarta sannan mu saka fara da allah ya sanya ga waɗannan rantsoyin idan mutum ya yi ina ganin wannan ba sai mun fasara ba sai mu dakata a nan sai abin nan gobe idan Allah kai mu sai mu tashi akan wannan aya in malam Idris ko malam Jabir akwai abin zai faɗa ko da minti ne mu sai fara malam Jabir bismillah eh inda ko bila السماوات بسم الله الرحمن الرحيم Um, muna roƙon wani da kuma da suka sai da muna da sannan cikin wannan hali da yanayi da muke ciki kuma kuma yi a ciki a bayan musulmi kamata mu da abin da eh, a cikin sallah eh, da a domin neman zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali to ya kamata a tsara da alƙunuti ya zama kamar wajibi a kan al'umma saukaro idan ya kasance da muna yi wasu jihohi ne muna roƙon Allah ya kare ya kare to ga gabar kuma ya faɗa cikin saukaro saboda haka Allah ya kare mu ya kare sauran jihohin musulmi baki ɗaya kuma kamar yadda na ce suna ce duk lokacin da musiba take faruwa a cikin al'umma musulmi sai ta alƙunuti domin neman kawar da wannan fitina musamman muna cikin watan azumi mai alfarma muna kyau da cewa muna bisa ga yi wa ba a duk lokacin da muka da hannun muka roƙi Allah zai karɓa mana saboda haka mu taimaka wa jami'an tsaro ta hanyar alƙunuti addu'o'i ta yadda su kuma za su zama natsuwa da kwanciyar hankali wurin gudanar da su na tsaro da kuma kawo zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Deus vamos chamar a realidade da